وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى ka umarci iyalanka ya kai wannan manzo su tsayar da sallah kuma kai ma ka ɗuri wajen tsayar da ita ba za mu tambaye ka ba kai ko waninka wata dukiya ba saboda yin sallah mu ne masu azurta ka kuma kyakkyawan ƙarshe a duniya da lahira yana ga masu taƙawa waɗanda suke jin tsoron Allah suke aikata umarninsa suna nisantar haninsa.